الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يورانا الحنيف wanda watan من sani yana أنا kwana biyu shekara ta إيه ɗaya yau muna sha ɗaya ga watan februari watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan majalisi namu na unguwar yola a cikin garin kano a najeriya mun saba muna gabatar da karatun indul ahkam na abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi allah ya ji da rahama wanda yau ma allah subhanahu wa ta'ala ya sake ara mana rayi da kuma dama za ku komi ci gaba da gabatar da shi wannan karatu yau Allah yadda za mu tashi a ci gaba da bayani na matsaloli da muke yi da suke da alaƙa da hadisin Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara da a gare shi hadisin Abdullahi bin Abbas wanda ke cikin kitabun Sahih lauro ƙanna su bi da kamar mun tattauna akan matsaloli goma sha tara ko haka ne a satin da ya wuce to idan mai bebi yana biye da mu zai ga cewa har yanzu a juzu'in farko muke na hadisi shine ma'ana na ala al-mudda'i yau matsalar da za mu tashi a kanta mun yi bayani akan rukunai na da'awa mun faɗa akwai al-mudda'i akwai al-mudda'a alaihi to yau in Allah ya da za mu tashi akan ka'ida eh, da take karkashin albayyinatu ala almudda'i ko ce ka'idojin da suke karkashin na ala mudda'i ala almudda'i wanda kowace za mu ware ta mu ba ta matsala guda mai zaman kanta ka'ida ta farko wacce ita ce matsalar mu ta ashirin shine <coughs> حجة المدعي مقدمة على حجة المدعى عليه حجة المدعي مقدمة على حجة المدعى عليه ظنا المسلم شيء أطاع من لا يشرع قاعدة أقول شيء علمي أطاع من لا يشرع قاعدة أطاع من لا يشرع ضابط إذا هذا شيء قاعدة أنا مثل الأمر الكل وكما الأغلب allazi yandarji tahtahu ko tandarji tahtahu jami'u juz'iyatihi misali wani abu ne wanda yake ya kunshi ma'anoni da yawa a ƙarƙashinsa ana samun wa'insu abubuwa da suka yi rassa kamar misali ka zo ka ce a na hausa ce duka fa'ili mai ruku'a ne duka fa'ili sai ya zama suna kuma sai ya fa'idantar da cewa shi wannan sunan shi ya aikata aiki sai ya zo bayan fi'ili kuma sannan yana da rufa wannan ka'ida ce don haka sai ka bi jumlolin duniya duk wani suna da ya cika wa'annan sai ka ce masa ya zama ya hau ƙarƙashin wannan ka'ida amma misali babu kuwa shine kamar al'amrul aglabi shi ma dai kusan ka'idar ce sai dai ɗan bambancin su kaɗan ne misali kamar in zo in ce كل أظن وليد الله أكبر الله أكبر أشهد أن yake cewa yau kamar misali idan muka ce kullu azunin waludun wa kullu samuhin bayu kullu azunin duka wata dabba da kunnan ta yake a waje shine azun to waludun ana sanar da ita ne ta hanyar haihuwa wa kullu samuhin duk wata dabba da kunnan ta yake a ciki ba na bai fito ba ta da fatar kunne to bayudun ana samu da ita hanyar kwai ka wani babu ne iyaka ce ko wani shinge ne ka sa sai ka shiga cikin dabbobi sai ka ga kwaɗo misali kunnensa a waje yake ko a ciki eh a ciki yake ko to kwansa ake yi ka dangare ka kunnensa a ciki yake ko a waje to shi ma ba ga kwansa a yi amma akuya ka kunnensa a ciki yake ko a waje to haihuwar ta ake kun gane babin da ka'ida ko to haka zalika su ma waɗannan kawa'id ne ji kulliya ko aglabiya wanda za a ta a karkashin su za a fitar musu da 'ya'ya da yawa wannan magana da manzon Allah ya faɗa cewa albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar to in ka dauki in farko albayyinatu ala al-mudda'i akwai 'ya'ya da da ka'ida ce kulliya ka'ida ce kulliya a babi na alƙalanci da babi na kusuma to dole tana da juz'iyya to cikin juz'iyat ɗinta a matsalar mu ta ashirin shine hujjatul mudda'i muqaddim muqaddamatun ala hujjatul mudda'a alai idan aka zo husuma to ana gabatar da hujja ta wanda ya kawo ƙara kafin a saurari hujjar wanda aka yi ƙara an gane don haka a matsayinka na mai shari'a ba za a zo ana zuwa a zo a kawo maka husuma da an kawo maka hukuma sai ka fara da wanda aka yi complaint shi suspect ba a'a sai an fara gabatar da hujja ta almudda'i tukuna wanda za mu zo da akwai ka'idar da za ka gaya mana ma ta iya yiwa a dakata akan hujjatar mudda'i ba sai an yi nisa ba an gane wannan ko to sai mun buka ce hujjatul mudda'i hujjar wanda ya kawo kara za a gabatar da ita akan hujjar wanda aka yi kara kenan da mai kara da wanda yi kara kowanne yana da hujja to ne sai ce hujjatar mudda'i hujjatul mudda'i shine dai shaidar da aka faɗa hujjatul mudda'a alaihi kuma ita ce rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa amma wajen hukunci akwai ka'ida karkashin wannan ka'ida shine ya wajaba akan alƙali yin hukunci da abin da gaskiya ta bayyana a kansa na hujja ko ta almudda'i ko ta almudda'a alai kasancewar an ce ya fara ba shi yake nuna cewa shi ne mai gaskiya ba saɓani yanzu a ƙasashe da yawa ba wai kawai najeriya ba yawanci wanda ya kai ƙara kawai shi ne da gaskiya ni wannan ya faru a kai na a saudiya a hajjin 2014 ko 15 lokacin mafi girman kati da za ka siya ka sa a waya ne na riyal yi sai na zo ga gidan alhazai da nake ciki a wani wata unguwa da ake kira a shahar mansur ga kuma bakala kantin da ake siyar da kantin ɗaukar hoto to shi bangani ne yana cikin kantin na shigo na sallama ta ce a bani katin a bani gibata a bani rafi zan zan su ya ce na nawa na ce na riyal ɗari ya yi ya ɗauko na ɗauriyar ɗari na bashi a gabansa sai na kankare na kankare na shigar yana wajen ga wasu samari a wajen su ma na shigar sai baka ba ta nuna mun kuskure na shigar zan bi kuskure na uku kuskure dan kan in yi na hudu sai na bashi nace da Allah shigar mun sai ce to in jira ya gama abin da yake ya gama sai ya karba ya shigar sai aka ce masa kuskure sai ya rubo min cewa na zo ne in cuce shi na ce kamar ana zo in ce ka a gaban ka a gaban wa'annan bayan Allah duk suna kallo wai ai na zo da wani katin ne na ɓoye a aljuna na ɗauka wanda na ce to gashi duba ni ka gani idan ka ga wani katin sai ka ɗauka shi ba ruwansa an fita ma ba ka zai kira hukuma to da na ji ya faɗa haka sai na ce to ni ba zan riga ka kira hukuma sai na ɗauka sai na kira nan nan nan da masu lambar ɗan sanda ke na kiran nan nan nan aka ɗaga don ko ba ka da kuɗi in dai da kati a ciki za su ɗaga na ce to da abin da yake faruwa ga shi ga shi a ina nake na faɗa shi an yi kusan minti talatin shi kuma yana ta faɗa baƙaƙen wannan dama yan afirka macuta ne yan najeriya a zalimai ne ɓarayi ne na ce to ni na kira masa hukuma shi sai na sake kira to ashe da wuriyar ɗin da na buga ba kusa da nan bane ina buga wasu kace jira su minti biyar in fito daidai hilalul ahmad na fito ila al'amar sai ga muka yan sanda suna zuwa suka dauke ni muka tsara su wajen shi bawan Allah kai tsaye ba za su tsaya su ji mai hujja ta mai hujja ta ba kawai hada hajjin miskin kana zo ka karbe masa su duk da cewa ni ne da gaskiya ya alamu Allah kowa ma kuma a wajen yana yana wajen ya sani amma ban ma su tsaya ba kawai abin da suka ce ba shiryan ɗarinsa ina ƙoƙarin gwada musu cewa su tsaya su kunna ma su ina yana ganin yan sanda ma tukun suna zuwa suka ce tukunna ma da farko wannan ai baladiya abin da ta baladiya shine ministry of environment ai ka'idar da ta baka da su da ministry of commerce ka'idar yi ɗauka hoto ba ka sai da kati ba farko ma dai ina takardun zama ke da ka ta zama ya fito da su yana makarkata ina takardun ruksa ka ta shago ya fito da ita <clears throat> aka ce to ai ba a baka damar ka siyar da wani abu an baka dama ka ɗauke su wa ma yace ka sai da kashin waya sannan ni dan ka a ɓatan lokaci aka ce ya bani riyal ɗari ta yana rawa haka ya ce to in taimaka ya ban kashi na ce a na kuma fasa siyan kashi sai dai ya ta ina kokarin in gaya musu suka ce ba ruwa na kawai in tafi in tale suka sa shi a mota suka tafi to ka wannan kuskure ne saboda ya za a ce muddi'i kawai su hujjar da suka ɗauka ni alhaji ne na zo hajji za a cuta wanda kuma wannan bai kamata ya zama hujjar da za ta kawar da saɓani ba yauwa dan a kasancewa ka almuddi'i kuma an ce za a kaddamar da hujjar ka ba shi yake nuna cewa kai ne da gaskiya ba to za a alƙali zai fara da almudda'i a almudda'a idan Allah ya sa hujja ta tabbata akan almuddi'i din ya ba da dalilai beyond reasonable doubt wanda duka hankali ma ya tabbatar da cewa wannan dalilan ba za su tabbata ba to ko da mutta alai ya yi inkari ko ya yi rantsuwa kamar da za mu zuwa kaida ba za a saurari maganar sa ba kaida ta ɗaya kenan matsala ta ashirin matsala ta ashirin da ɗaya ƙa'ida ta biyu shine idza aqarra al-mudda'a alayhi fala hajata ila yamini in har mudda alaihi ya tabbatar yayi ikirari misali aka ce masa gawa ne ya ka tsararka akan ka ci masa haƙƙi kaza kuma ya gabatar da hujja amma me ra'ayinka yace kwarai ma ku haka aka shi kenan sai a ce sai ya to la da'iya ila al-yamin ba rantsuwa idan dai har ikila saboda ikirari yana shine sayyidul adilla duk wanda ya ikirari to ya wato abinda mujibul ikrar din yana lazimtar sa abinda ikirari yake tabbatarwa yana fadawa kansa masala ta 22 ka'ida ta uku take to la yaltafitu al-qadi ila al-mutakhasimain illa idza tawaffa shurutu ad-da'wa lada al-qada baya yunkuri ne ya saurari mai kara ko wanda aka yi ƙara sai ya tabbatar da cewa wannan ƙarar ta kai matsayin a saurare ta yaushe ƙara take kaiwa matsayin a saurare ta idan ta cika sharaɗai na ƙara akwai ƙarar da kai kan ma ka cewa hauka ne ma abu a ce za a yi magana a kan yanzu misali kawai sai mutum biyu su zo maka sai wannan ya ce ya yi ƙararsa ne saboda ya ce manchester ta ci real kuma ba ta ci ta ba <laughs> ina ruwanka da manchester ina ruwan alkali da kuma ma asali ina me zancen kai abin kai kara ba ma manchester ba ko da wasu clubs ne a nan cikin gida ba a zuwa kawo kara a kan su me me alaƙa ku ko kuma a ce wai an kawo karar su saboda ya zo ya samu su cinnaku ya kashe su ya musu ruwan bala'i duka ya sa musu maganin kwari sun mutu su ina ka da cinnaku don a kashe su ko ka kawo ƙararsa saboda yana kwana a waje kawai matsalarsa shi dai in zafi ya zo yana fitowa waje ya kwana ba wai a ƙofar gidanka ba ba wani abu ba ko kuma ka kawo karar mutum ka ce baya dariya yana wucewa baya dariya wannan ba ƙara ce da za a saurare ka ba sharaɗan ƙara kuma su guda shida ne kuma za a ilhaƙinsu da sharaɗan biyu sai su zama guda takwas za mu kawo sharaɗi na ɗaya suka ce a haliyyatu tasarruf ko a haliyyatu tasarruf a sharhi dole ya zanto wanda ya kawo ƙarar da wanda aka kawo ƙarar gabaki baki ɗayansu almudda'i wal mudda'a alaihi kowanne ya zanto a shari'ance za a iya recognizing ɗinsa a matsayin mutum a halliyatu a tasarrufu shari'i ko a tasarrufatu shari'iyya kuma shari'a ba ta recognizing ɗin mutum na ɗaya sai yawa mai hankali na biyu sai ya zama baligi na uku sai ya zama nutsatse idan mutum ya zanto gairu mumayyar yanzu mutum ne kawai ya kawo ƙara kotu ya ce ga wani yaro dan shekara biyu wani yayayyen yaro ya masa kaza to shi za a saurari wannan sai da a ce ka je ka nemo iyayensa ma yaro shi karami gai mumayyar zai iya yin abu bisa kuskure ma saboda shi asali ba ma shi da abun nan ko ya kawo ƙarar wani mahaukaci ya sace masa kuɗi kowa ma tun ba a san ma daga inda yake ba kawai zai ganin sa ake kaga wannan sharadi na farko ma ya karye tukuna ba da mutum a cewa za a ɗau a bayyana su albayyana su al-mudda'i wal yaminu alaman an tara ko kuma ya kawo karar wani wawa akan wani abu wanda dama an san wawaye suna yin sa sai za a ce ko abota za ka yi kai abota da wawa ko sakarai sai ya so ya amfani da kai kuma ya cutar da kai shi a bisa rashin sani a tsammanin sa ya amfanar da kai nan kuma ya cutar da kai to wannan kenan a infant lunatic da kuma abin nan wannan menene ɗaya ba a sauraron ƙara su ba sa kawo ƙara kuma ba a sauraron ƙara a kansu amma ba wa'ara nufin kuma in sun yi a banza ba akan iya duba wasu sakamstansu idan ya zanto akwai influence na wayansu wannan zai iya abu nan kuma in haukan ya zanto mutum ne da kansa ya janyo kansa shi ma akwai sharaɗi na addini da an ji sharadi na farko ko sharaɗi na biyu kuma lalle ƙara sai ta zama a majalisi na kara majalisul kaza don haka baya halitta saboda kana da alaka da alkali ka je ka ishe shi a gida ka same shi ka karanta masa matsala shi kuma goben ya zo ko ya dora a kai a gida sai dai idan a shari'anci ko a al'adance inda akwai customary law wanda tsari na native law wanda al'umma ce suke haɗuwa su yanke yadda za su gudanar da al'amuran to a irin wannan tsari idan aka ce bakin bishiya ne za a zauna a dinga yin tsara ko kuma ya halatta a je zauri na malami a kai tsara ko na alkali to wannan shi ma ya amma haka nan kawai kuna ta kuka ce yawwa na fatina mai girma alkali wallahi abun kaza ku abun kaza shi kuma ce to karka damu gobe kawai a shako mutum a tashi kotu a sai dai a zo a shigar da ƙara bisa musamman yanzu a tsarin yanzu duka ko mahaifinka ne alkali ko ɗanka ne akwai protocol sai an je an yi rijistar ƙara bayan an rijistar ƙara kuma duk dalilin haka dan a tabbatar da shin tana da wazani a shari'ance za a iya sauraron ta sannan kuma an kawo ta kuma an kata sai an karanta ta an kaddamar da ita to shi shine sharaɗi na biyu na da'awa ke. sai sharaɗi na uku na da'awa ya zanto shi wanda aka kawo karar tasa almudda'a alaihi la budda an yakuna hadira amma gaba dole ya zamanto hadira na da hukum wato dole ya zanto yana wajen sa'ad da za a yanke hukuncin الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الملائكة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله an fahimta ko dole ya zanto hadiran labuda an yi hadiran a musulunci ba a yi wa suspect hukunci idan ya zama baya labuda an ya kuna hadiran ladar hukum ko inda sama'id da'awa dole zan yana nan lokacin hukuncin ko lokacin da ake sauraron kara da lokacin da ake gabatar da shaida da hujja saboda haka kada a zo a yanke wa mutum hukunci shi ko ba a gabansa aka kawo hujja ta almutai dole sai ya zanto yana nan a wajen da haka la tuqbalu da'a akwai yan ka'idoji kanana daga ciki dan a fahimci wannan ka'idar la tuqbalu da'awa wal ghaib ko da'awa al-ghaib ba a kawo karan mutumin da baya na ɗaya kenan na biyu la yuqda 'ala al-ghaib ba a yin hukunci akan wanda baya na to mu kallo nan juz'in guda biyu la tuqbalu da'awa ala ghaib haka kaida ta ce ko ba a ba za a kar mutumin da baya nan ba absence yana da dimensions da yawa yana da ab'ad da yawa zai iya zama riyabun ta riyab ne mu'aqqat kuma zai iya zama riyab ne abadi riyab mu'aqqat ko riyab abadi wani irin riyab ne abadi shine ake ce to idan ya mutu kuma wa za a yi hukunci yanzu mutum ne ya kawo ƙara ya ce ai wani ne zaidu ya kawo ƙarar ubaidu ya ce ubaidu ne ya zabga min mari a ce ina ubaidu ya ce tun ba ya yaro to me za a yi kuma kenan sai alƙali sai ya fatattake shi zai to yaro sai ya fi kuɗin yi da shi to amma malamai sun ce idan ya zanto haƙƙi ne alal aini kun san haƙƙi kala biyu ne akwai huquq alal ain akwai huquq alal zimma huquq alal ain shine wato haƙƙin da ba a kan mutum yake ba a kan abin da ya mallaka kamar misali a zakka Allahumma rabbana wa lakal hamd. Duk mutum da ya tara dukiyar da ta kai misali shin ya halatta ya waje bai fidda zaka ko bai waje ba ya waje ba da yau sha yau eh, biyu ga wata zaka za ta yi waje sai ranar hudu ga wata ya rasu to sai iyalinsa suka ki fitar da zaka. sai al-mutta'am hukuma ko hizba sai ta shigar da kara kotu cewa to gashi zakka ta waje ba akan wani kuma bai fitar ba shin ya halitta alƙali ya saurari wannan ƙarar shi mutumin ya rasu ya halitta, saboda dama haƙƙin ba akan mutumin yake ba akan dukiyar yake ta yadda misali da zakka ta waje ba akan ranar biyu ga wata kafin ya fitar da ita sai aka sace ta ranar uku ga wata sai ya je ya nemo ya biya haƙƙin Allah ko kuma shi kenan shi kenan in dai ba sakaci yi ba zakar ba sai yayi wata Allahu akbar yana da naira miliyan ɗaya sai ya fitar da naira dubu ashirin da biyar ya fitar da dubu ashirin da biyar Allahu akbar yana jiran gobe sabon Allah ya kai mu ya ɗauki kuɗin ya kai wa inda zai kai ya ne mu biyu ashirin da biyar ya rasa an sake to shi kenan ba zai ƙara fitar wata ba ko kuma ranar da zai fitar da wata ko ana sai aka zo aka sace kuɗin nisabin zakka a cikin kuɗin zakka dama haƙƙin akan dukiyar zama ba akan ainin sa bane kun gani ba akan zimma sa bane amma haqqun ala zimma kamar kuma ya kana da damar da zaka iya kai ƙara kotu idan ka kai ƙara kotu sai a kirawo ɗan uwansa idan da dukiya su baya dukiyarsa domin Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha أو دين من بعد وصية بها أو دين من dole sai an cire bashi Allahumma an gane shi ko sannan sai bangare na biyu la yuqda idan mutum baya ba za a yanke masa hukunci ba. to amma wannan ra'ayin hanafiya hanafiya wanda shine ke cikin littattafan mu na fatawa kuma da shi ne yanki hukunci da shafi'iyya da mazhabar imam ahmad ibn hanbal duka sun ta akan cewa idan ma mutum baya nan in har shi mai kawo ƙarar ya gabatar da ƙarar ya tabbatar da hujjojin da ba a shakka a kan su to za a iya yanke masa hukunci in dai ana tunanin zai iya dawa ya rasa hukunci an fahimta yawwa wannan kenan shine na ga muku inda jumhur kenan ko cewa idan dai al-mudda'i aqama al-bayyina wal bayyinatu asbahat sahiha to yajuzu an yuqda 'ala al-ghaib amma kuma sun saka da idan ya zanto al madaniya ne in a civil cases ne amma al-huququl jinaiya a criminal cases abin da ya shafi haddi na Allah da abin da ya shafi irin su zina yanke haddin zina yanke haddin sarika da sauransu to wannan ba za a taba su ba saboda mutum sai mutum yana nan. an gane abin da ya shafi civil cases to hatta su malikiya din da suka ce za a yanke wa mutum hukunci a jira shi ya zo sai in ya zama civil case ne amma in criminal kes ne da abin da shafi haddi ba a yi sai mutum yana wannan dai ina ba da rukusul akhlaq ne amma bayanai duk suna cikin littattafai sai wato sai matsala ta hudu mun faɗi sharaɗai uku muka faɗa ko sai sharaɗi na hudu daga cikin sharaɗan da sai ƙara ta cika wannan sharaɗan sannan za a kalle ta ma a cikin ƙara an yakuna mudda muddaa bihi shay'an ma'luma ya zanto abinda aka kawo ƙara a the subject matter din abu ne da yake an san shi ko dai ta hanyar a zo gaban alƙali a ce faɗe shi a ce gashi ko kuma idan abin da ba zai ɗauko ba ne kamar floti ko fili a faɗi kiyasinsa da girmansa da faɗinsa da location ɗinsa. an gane ko ko kuma a sifanta shi ta yadda idan aka je inda yake za a iya ganewa idan yanzu mutum ba zai zo ya ce ah, Allah ya ja zaman alkali ina bin ne kuɗi a ce nawa ya ce wallahi ba sani na kaga shirme ko ya zai ce shi dai wallahi yana zaton ko dai kuloti ne ya ne masa ko gida dai ba zai iya tantancewa ba to kaga tun anan za a ma fara su goma kokolwar ta cewa to anya ma ko wannan yana hankali ya kawo ƙara akan abin da shi ne ma san abin ba tukun ma maballanta na ai ƙara a kansa an gane wannan sharɗin ko mutabshar ina biyar ke sharɗi na biyar ya zanto abin da aka kawo ƙarar da shi أن يكون موضوع الدعوة أمرا يمكن إلزام المدعى عليه به يزنت abin da aka kawo karar wani abu ne na shari'a wanda shari'a ta yarda da shi kuma al'ada ma ta yarda da shi misali mutum ba zai zo ya kawo karar da saboda ya hana shi zakka ba ko kuma saboda ya zo neman taimako bai taimaka masa ba to yanzu za ka lazumta wa dole ne sai mutum ya taimaka wa mutum sai ya ba da sadaka yanzu almajiri kawai ya tafi ya je kai tsarar ka kotu ya gurfanar da kai a gaban kuliya cewa ya zo ya nemi sadaka ba ka ba shi ba shin hal yulzam al-insanu bi ikhraj sadaqa za a tilasta mutum ya fitar da sadaka to kenan ya zama dole subject matter din wanda ake neman wane biya ake cajin wane a kansa dole ya zama abu ne da dama ana iya lazunta wa mutum shi haka zalika a mutumin da ya auren mutu'a ranar da ya auren mutu'a sai aka zo aka hana shi tarewa da matar haka sai bai isa ba to ya ce kai kara kotu to dama an auren batsil da shari'a ba ta yarda da shi ba ba a kawo ƙara akan abin da shari'a ba ta yarda da shi ko kuma mutane sun zo sun taru za su yi wani abu wanda yake shari'a dama ta haramta al'ada ma ta haramta sai ka hana su sai su zo su ka suna cajin ka akan kayan din su daga rights ɗinsu su ma mutane ne wannan to ban sani ba ko a dokar nasara amma dai a shari'a ta musulunci human rights amma ya ana recognizing human rights dama ta mutum da yanci na dan adam amma da sharadi idan bai ci karo da shari'a ko al'ada kuma idan bai ci karo da maslaha amma ba kamar misali yanzu a ce mun taru ɗari kaza a nan sai a samu wani a cikin mu Allah ya kiyaye sai ce shi ma nan din yana da haƙƙin ya zauna tunda dan ƙasa ne dan unguwa ne amma shi ba karatun nan yake so iji ba shi kuma bari kunna rediyo ya kunna disco ya ware a wurin ta sai saboda eh, tsari na ɗansin ɗan adam shi ma ya kamata a kyale shi demokuraɗiyya ake yi ba zai yi ba dole ne a dakatar da shi kuma a bisa ka'ida ta musulunci in ya gurfanar da mu a kofi to ba za a saurari shari'ar sa saboda dama abin da ya zo yake cajin mu a kansa abu ne da shari'a ma bata ba shi dama ba al-ma'dum shar'an kal an gane wannan ka'idar ɗan uwa haka zalika kamar da'awa akan wakilci mutum ya zo ya ce shi wakilta ka kai ka wakilta shi ya karɓar maka kuɗi shi kuma ya zo ce a baya so da shi ma wakilci akad ne gairu mulzim gairu lazim a shari'a sai sharadi na shida na ƙarshe shine an kuna al-mudda'a bihi مما يحتمل الثبوت أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت يلنتو قارد أهكاو subject matter ɗin case ɗin ya zanto abu ne da a hankalce dama zai iya faruwa kaga kamar yanzu misali mutum ba zai iya zuwa haka kawai a kai bahaushe matarka bahaushiya ku zauna a wata ƙasa ta waje ku je misali ku je asibiti matar ka za ta haihu sai matar mutumin sai matar ta yi ɓari idan matar ta yi ɓari sai kuma wata baturiya ta haihu ta haifi ɗanta bature sai wannan wanda matar ta yi ɓari ya zo ya a wacce wancan ɗan bature na sani, a kalla kuma a ganci farar fata sal wannan kaga a al'adar jama'a ba sai an je wani test ba ai gani ma ya kori da ka gani zaka ce haba ba Allah yanzu dan Allah kai yanzu kuna haifar irin wannan ƴaƴa inda kana haifar su ka zauna a haka ko ko misali dan karamin yaro ya zo ya da'awa wani da cewa ɗansa ne ya ce ai ni na haifi wannan da ka zo wannan laya laya kun ga wannan ba abin da kun ga kun ana dariya a haka ko to sai kana kotu za ka gaba da kala za a zo maka da abin da kawai za ka ci karo da wannan ka'idar tun a nan ma za ta kori ƙara, ya za ka an ce alƙali ya kori ƙara ai yana da akwai capacity na alƙali da aka ba shi damar da zai iya kori ƙara ko da kuwa ya to su su masu masu cases din suna da interest kowa ma yake da interest a kai alƙali ce bai yadda ba ba wai in ka ji alƙali ya kori ƙara ba wai kawai in yana bin haushin wani bane ko in ya kasa gano hukunci a'a sai in wasu daga cikin dalilai na shari'a irin wacce yake amfani da ita sun bayyana a ƙarar sai su kai kuma wani lokacin lauya zai nemi cewa lallai alƙali ya kori wannan ƙarar sai ya yiwa yi wa alƙali matashiya a kan shari'a sai ya komar da shi zuwa ga waɗannan ƙa'idojin misali in shari'a zai ce to ai asali muna muna roƙon mai girma alƙali da ya kasattaci wannan ƙara saboda ta ci karo da kaza ta ci karo da kaza akwai kaza akwai kaza sai ta kawo masa fasfi an gane ko to sharɗai shida sun cika kuma an kukkula sharaɗan duka sun karaɗe da almujja'i da almujja'a alayhi da alƙalin da kuma abin da aka zo ƙara a kansa sai sharaɗai biyu da za mu iya ilhajin su na ɗaya aka ce dole yalzam adamu a aqwal almudda'i dole shi wanda ya kawo ƙara kada a samu contradiction a maganarsa misali kamar yazo ya ce ranka ya daɗe mai girma alƙali ina ƙarar <clears throat> ya ce yana ƙaran matar a akan cewa cikin da take da shi ba nasa bane ana yana nufin daga shigo masa da shi aka kuma a cikin maganar ta sai ya faɗi wani abu da yake tabbatar da cewa cikin nasa ne kafin ma ya gama assessment din da yake bayarwa na karar sai ya ma faɗi maganar da tuni tawarwar magana ta sama kaga wannan da ka ji haka zaka ce sai an bi an kamo matan ne ko an ana ana kai sai zaka fasarta ki kara ka ce wannan ba haka bane saboda yanzu ka ce kaza ka ce kaza yasa dole cikin shaidan alƙali ya zanto mutum ne mai basira da iya gane abu cikin gaggawa sai abu na biyu shi kuma aka ce labudda an ya kuna lil mutakasimai maslaha aw sifa muktabara fi da'wa dole ya zanto da muddai din da mudda'a alaihi kowa yana da maslaha akan abin da aka kawo fara a kansa misali <clears throat> yanzu haka nan ni abubakar ba zan tashi in kai karar ne. in ce ya toshe wa wani kwatar gidansa ba ko ya yi masa gini akan katanga to shi wanda aka yi bai ce bai kawo ƙara ba dan me ni zan kai masa ƙara nan da an zo sai ka ce alƙali ina yake shi mutumin ai yana san wajensa da hankalinsa da ransa da lafiyarsa eh shi ya turo ka a ba shi ya turo ni ba gani ya kamata sai to ka bari sai in ya turo ka tukuna ko baka je ka ba shawara ya kawo ƙara dan wani zai iya zuwa ce ai ni na fahimci cewa shi din yana da kawaici ne baya son baya son ah, wato baya son tashin hankali shine to kai kuma kana son tashin hankali kenan ai da alama ya yace da kaji yayi shiru la sabul kalam ila sakitil qawl ba a danganta magana zuwa ga wanda bai faɗe ta ba to amma anan akwai istisna'i istisna'i shine exception akwai mutanen da ya halatta ko da ba su da ba su da maslaha da kyau su kawo tsara kamar idan ya zanto abin ya shafi haƙƙi na Allah subhanahu wata'ala to akwai al-muktasibun al-muktasibun sune ɗan hizba wanda asalin hizba duka wani musulmi yana da yanci da haƙƙi ko da yana da kaya ko ba shi da kaya yana matsayin hizba saboda ubangiji ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر to amma saboda tsari na rayuwa asalin hukuncin hizba fardun ne ke kifa'i idan aka samu waɗanda za su yi to sun kauce ragowa amma an ga a gari babu waɗanda suke hizba to wannan garin za su yi sako da laifi a wajen Allah to sai dai idan shugabanci ko hukuma ta ayyana wa'yansu, ta iyakance musu aiki to da halatta a shiga musu cikin aikin haka nan ba yanzu tun da yake akwai nizam akwai tsari na hizba akwai hukuma da tsare-tsaren da komai sai idan kana da korafi sai kai korafi akan hukuma amma ba za ka zo kawai ka ce ai kai ma yanzu ka zama ɗan hizba ba ka dinga yawo da bulala duk inda ka ga ana zance ka zo ka kashe kunne ka ji ne ake cewa kana bibiya wannan kuma sai ya shiga zuwa ga tajassus da neman laifukan mutane ko kawai ka zo ka tarar da mutane ka sa musu tafka ko ka sa musu duka to in ba wasa ba kai kuma za a gurfanar da kai a kotu an fahimci wannan ko ah, to wannan mun gama da matsala ta 20 da nawa da biyu ko za mu shiga matsala ta 23 ka'ida ce ita ma suke cewa idza thabatat hujjatul mudda'i ka zaɓi halqabi wa la yaltafitu ila hujjatil mudda'a alayhi idan dai wanda ya kawo ƙara ya kawo dalilai wanda dalilan nan sun fi karfin amsa kuma aka testifying musu aka tabbatar da dalilai ne waɗanda suke da fajar to ba zancen wai a tsaya kuma a a tsaya a ce dole sai an sa almudda alaihi ya rantsuwa idan ma an sa shi ya yi rantsuwa ko da ya yi inkari in dai dalilin ya tabbata dalili mai karfi to ba za a yi itibari da wato inkari ko kuma rantsuwa ta almudda'a alaihi misali kamar shi almudda'i ya zo ya iddia cewa wane ne ya kashe masa ɗa ne dalilin ka ya kawo shaidu na musulunci wanda duka a idansu kisan ya faru kowanne ya ce na tabbatar na gani a gabana akai da sai aka zo wajen mudda'a a sai ce ai shi san ba shi ya kisa ai shi san wallahi tallahi yayi rantsuwa ba za a saurare shi ba indai har shaidun nan an tabbatar da cewa shaidu ne na gaskiya daga shi yasa alƙali akwai babban aiki a gaba ishtihadin alƙali ya fi ishtihadin kowane irin malami nauyi saboda zai iya shiga yanayi na ƙasa mai wuya kuma akwai abin da zai iya faruwa wanda in ba alƙalin ba ba wanda zai iya faruwa yasa wani lokaci malamai suke ganin cewa ko da alƙali ba shi da wadata na ilimi da sanin fannoni na karatu in dai har ya san abin da sai da shi za